idan ka cire tauhidi ba abin da ke ba ɗa wannan gara basar kamar biyayya ga iyaye akwai mutumin da ya faɗi abin da ya faru da shi saboda irin hidimar da ya yi wa babansa da mamansa mamansa ta ce cin nakan kaduna ba za su cije ka ba duk wani abu na tsoro a duniya mutum ko aljani ko dabba wane kai ɗana Allah ya sa ka zama abin tsoro a gare sa bawan Allah ne ce malam rigima ya taɓa haɗa mu da wani soja ya ce ya kai matsayin mejo a rufanar yake aiki mutumin shi yake bani wannan labarin ya ce malam sojan nan ya cuce ni kuma da na zo ina masa magana sai sojan ya daka masa tsawa ya cuce shi kuma ya daka masa tsawa a gaban mutane ya ce malam da na fusata ban san lokacin da nima na rama tsawan da ya daka min ba ya ce wallahi malam a cikin kakinsa yake ya ce wallahi sai ga sojan nan a gaban kowa yana tsula fitsari zuru a wandonsa yana fita ya ce sai da sojan ya kira ni ni waye ya ce ya firgita da ni ya ce kai waye ya ce wani ogana aiki ya haɗa mu da shi ina lagos ya ce lokacin ƙaramar sallah ce na ce ni ina so in dawo arewa in yi sallah ni ba zan yi sallah a lagos ba ya ce ogana ɗin nan ya ce ba zai ba ni pass ba sai dai in yi sallah a lagos na ce mai ni wallahi ba zan yi sallah a lagos ba arewa za ne ya ce in kuwa na tafi ba tare da pass ba sai ya min sharri an kore ni ya ce malam da na fusata yana daga cikin abin da nake nadama a rayuwata ya ce da na fusata na kalle shi na ce mai wallahi sai na tafi kuma wallahi sai ya rasa aikinsa ya ce malam ban dawo ba an kori mutumin nan a aiki ya ce an kori mutumin nan daga aiki ya ce yana daga cikin abin da nake takaici in yi wa mutum baki ya ce malam ko cuta na mutum ya yi wallahi idan na masa baki sai ya lalace ya ce in ma ban ce mai komai ba ba zai taba ganin mai kyau ba ya ce abokan aiki na lokacin an tura ni wari suka yi asiri suka je kusfa suka haɗa miliyan uku aka binne sa baka da ranta ya ce saboda in yi hatsari in halaka ya ce ɗaya daga ciki abin ya dame shi ya zo ya bani satan ansa ya ce wa ne in an tura ka wari kakkaje ya ce ah, to an tura ni wajen aiki sai in ce ba zan je ba ce gaskiya ba zan boye maka ba sun yi asiri saboda kowa yana so ya je wajen a ɗan samu alheri kai kuma haka kurin ka tafi ba wani abin nan saboda haka in ka tafi za ka yi hatsari ya ce malam ka san yadda ake in an haɗu abokai akan yi wa juna fitila sannan a yi hon ya ce duk mutanen nan da suka yi wannan asirin su wajen ashirin ne ya ce ko arba'in na manta ya ce suka haɗa wannan abin ya ce duk wanda muka haɗu da shi a hanya ya ce idan na yi mai hon yana zuwa ina zuwa ya ce malam ina danna hon ɗin motata ya ce wallahi malam sai na ga an ɗaga motarsa kamar fefa an juya ta ta kifi a wurin ya ce dukkansu sai dai in ga duk wanda muka haɗu yana bin sai dai ga an daga motarsa kaman kaman leda ta juya ta yi kulikulin kubura ta kifi a ƙasa ya ce bokan da ya asirin sai da ya sa a nemo ni don in yafe masa na ce ni ba za ni ba ya ce malam dalilin asirin bokan ya halaka ya mutu na ce ka rage mugun iri allah ya saka da alkhairi ya ce bayan allah nan rankatakaf su sai da suka yi hatsari shine ke bani labari sai na ce to ai dalilin addu'an da babanka da mahaifinka suka yi maka Ya ce malam an taba tare mu lokacin ana faɗan nan na Kaduna a rufanari ta ritsa da mu Ya ce muna dawa ce ni dai ba zan kwana a ba zan dawo abokaina suka ce in ba ka tafi wa'annan za su iya maka abin da za su yi ya ce wallahi shi sai ya tafi shi ba zai kwana a rufanari ba ya ce da ya taso kan hanya ya ce ya zo ya ga ko'ina da road nan sabon tasha an tare ya ce wallahi malam ina zuwa sai su cire wannan roadblock ɗin da kansu sai su ce min alhaji compass ya ce kuma a gabana ana ina gani ana bubbuge wasu amma ni ina zuwa sai a buɗe min sai in wuce da inda na je za a buɗe in wuce ya ce lokacin landline ne ina komawa gida na ɗauki landline ina na kira su na ce na isa gida suka ce ha wani yana da wani abu sai na ce mai sirrin duk wannan abin shine ne mahaifinsa da mahaifiyarsa sun yadda da shi kafin su bar duniya babansa ya mai addu'a Allah ya yadda da kai Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza ya ce ko mutum ko aljani ko dabba duk wani abin tsoro a duniya Allah ya sa ka zama abin tsoro a gare sa ya ce malam ko ‘ya'yana in suka mun ba daidai ba in na yi fushi da su ba sa ganin mai kyau shi sa ba na fushi to kaga wannan ya yi daidai da hadisin uwaisu bin amir alƙarni wajen biyayya ga iyaye shi sa malamai suka ce in dai kana so ka zama wanda ake karɓan addu'ansa kamar kyaftawan ido to ka zama mai biyayya ga iyayenka babanka da mamanka babanka ya dinga kuka na farin ciki saboda kana faranta masa rai mamanka ta dinga kuka na farin ciki saboda kana me kana faranta musu rai wallahi zaka ga abin da baka taba tsammani ba a rayuwa mana jami'a ina karantar da ɗalibai yanzu ɗaya daga cikin ɗaliban ya gama aji hudu yake yanzu ya gama disiya ya gama yake gaya min da nake musu magana akan biyayya ga iyaye sai ya ɗaga hannu a aji 'yan islamic studies sai ke ce min malam shi zai ba da testimony abin da ya faru ya ce shi a karan kansa ya fara business kenan da dubu talatin ya ce sai ba mahaifiyarsa ta kwanta rashin lafiya aka kai ta asibiti ya ce yana da yayi kuma suna da arziki amma fa ba ruwansu ya ce sai aka caji baban shi dubu talatin na kwantar da babarsa da aka yi a asibiti ya ce malam sai na ga to mahaifiyata ce tana kwance a asibiti kuma ga babana ya shiga cikin damuwa ba kuɗi da zai biya ya ce wannan jarin na ɗauko na miƙa wa mahaifina na ce biya kuɗin mahaifiyata ya ce babana ya fashe da kuka ya ce ka ce kada in tozarta wani ba za ka tozarta ba ya ce babarsa ma ta buɗe baki ta yi masa irin wannan addu'a ya ce malam ina zaune wani mutumi ya kira ni ban san shi ba ina ya samu namba ta ban sani ba ya kira ni ya ce in turo masa da akan namba ɗina ya ce ina tura masa ban yi minti biyar zuwa goma ba sai na ji alat ɗin miliyan uku a akan ɗina ya ce malan dalilin miƙewa na kenan a kasuwanci wanda komai na gidanmu ne nake yi ya ce wannan dalili ya ce shekarar da babarsa za ta rasu ya ce na sai mata ragon dubu ɗari da hamsin ya ce ta fashe da kuka wani yanzu ni kake siyarwa irin wannan dabba Allah ya kawo ranar aurenka Allah ya yi kaza ta yi burin sai Allah bai kaddara ba ta rasu yana faɗi a cikin ɗalibai sai na ce to wa shahida shahidun min aliha to yanzu in na yi bayanin nan za ku ce don sahabbai ne da bayan Allah nagartattu ko to ga wani mate ɗinku cosmate ɗinku shi nan ya faɗi abin da Allah ya yi masa ta dalilin biyayyar da ya yi wa babansa da mamansa na ce musu da yawanku wallahi dalilin da ya sa kuke zama da kikai ka haɗa babanka zafi sai Allah ya kyale ka da kwakwalwa na ce shi sa Allah kai ma haɗa maka zafi a kwakwalwan ai ta karatu ka kasa ganewa